وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘Yan uwa musulmi masu girma, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. talata ce yau bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da tamanin da a da ashirin da takwas bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to har yanzu dai muna cikin suratul anbiya kuma za mu tashi ne akan wato فدين الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل qablu haka ne بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين waɗannan ayoyi guda biyu aya ta saba'in da shida da kuma saba'in da bakwai Allah na bamu labarin ɗaya daga cikin manya-manyan bayansa ɗaya daga cikin manya-manyan manzanni kai shi ne ma farkon manzo ne farkon manzo da Allah ya aiko a bisa fahimta mafi kyau domin tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin annabi nuh an samu karni karni karni goma shi kuma karni na nufin shekara ɗari ne shi ake ce ma century to kenan idan ka ce ɗari sau goma nawa to haka ibn abbas ya ce allah ya ƙara masa yarda kamar yadda shekhin malami a doktor al al ya faɗa a littafinsa kitabun tauhid ya koro ruwayar da ya zo fassara ayar da ke cewa kanan nasu ummatan wahida can cikin bakara mutane sun kasance a matsayin abu ɗaya ne abu guda ne ma'ana duk sun kasance a kan tauhidi tun daga zamanin annabi adam to amma ana nan ana nan ana nan sai tauhidi ya rauni sai shirka ta shigo to a dalilin wannan ne Allah ya aiko manzo na farko shine kuma annabi Nuh shine wanda karatunmu za mu tashi a kansa a yau a cikin suratu al'ambiya kamar da aka ji aka karanto mana aya ta saba'in da shida wannan bawan Allah annabi Nuh Allah ya ƙara masa aminci ya zauna yana kiran mutane zuwa ga Allah yana gwagwarmaya yana faɗi tashi ba dare ba rana shekara ɗai-ɗai-ɗai wato ainihin dubu ba hamsin da nawa haka Allah ya faɗa Allah na cewa arsal na nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun a cikin al-ankabut Allah ya ce lallai mun aiki annabi nuh ya zauna shekarun wa'azi ba fa haihuwa ba shekara dubu ba hamsin ah yau cikin dubu idan ka ɗebe hamsin nawa ke na rigi to wannan shine ainihin tsura ɗin shekarun da ya zauna kawai ana ta gwagwarmaya ana ta gumurzu ana faɗi tashi ana so a kawar da kafirci a tabbatar da gaskiya kaji mazan fama kenan manyan bayi annabi nuwar kuma can yana ta Allah na gaya mana irin wahalar da ya sha ni inni da'awtuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا haka ya dinga kira ya dinga aka ce sai a yi masa duka sun dauka ma ya mutu sai su ja shi su yi jifa da shi sanyin asubahi ya kada shi ya farfado ya ci gaba da subhanallah kai saboda tsabar kafirci irin na mutanensa uba in zai mutu sai ya yi wasiya ya ce to ubana ni ya yi min wasiya in yi rigima da nor na shi fa uban to ni ga shi tawa ta kare na zo mutuwa kai ma ka ci gaba da rigima da shi ba kai ba shi kar ka yi imani to saboda haka da ya fahimci ba za su yi imani ba sai sai roƙa musu Allah kawai Allah gama da su ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa illa. yalidu illa fajran kafara رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا saboda haka ya saukar ya roƙi Allah ya wannan addu'a Allah ya gama da haka Allah ta'ala saukar da tufa. annabi Nuh kenan ba za mu so mu ringa yadda da kisan nan da ake cewa wa asalin nuh daga anniyaha ne ko daga annau yawan kuka wai wata ran ya ga wani kare ya wuce sai makaren dariya sai karen yawayo yana cewa ya nuh inna naqsha inna al'aiba ala naqsh ala naqash wai dan me kake min dariya kana min dariya kan muni na ne yau in ma muni ne yau ai aibin akan halittan ne ba akan mahalicin ba ne Allah bai yi ni haka dan Allah ya kasa ba ka ji kare da tauhidi eh, ai kun gane ko ka ji kare da tauhidi wai annabi nuhu ne to wai akan wannan maganan ne nuh ke ta kuka saboda ka summiya nuhun nuhan liniyahatihi wali nauhihi aili ai li buka'i saboda tsananin kukansa very beautiful magana mai kyau amma ina ingancinta inda gizo ke sa kenan saboda an sha samu lokacin tafsiri a dinga dora mutane kissoshi wasu daga ciki min jinsil mawquza wal mutaraddiya wan natiha wa ma akala sabu abinda bai tabbata ba kuma ai ba sai ka ta wannan doguwar magana ba khalas faɗi abin da ya tabbata abin da ya tabbata ka tafi a kansa Allahu alam Allah ya kira shi Nuh kuma ɗaya daga cikin manyan annabawa ne yana cikin ulul azam fasbir kama sabara ulul azmi min rusul to wannan annabi Allah ya ambace shi a wuri ɗai arba'in da uku a ƙur'ani ambaton shi ya zo a wurare ɗai har arba'in da uku wurare talatin da uku ya zo ko dai da rufa'a ko da kasra wurare goma kuma ya zo da fataha nuhan nuhan nuhan nuhan misalin inda ya zo misali da ainihin kasara ko kuma fara da rufu a tukun Allah ta'ala yana cewa wato ainihin ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق cikin suratu hud arba'in da biyar. Allah ce lokacin da Nuhu ya yi kira ya ce ya Ubangiji ga ɗana kuma yana cikin iyali kaga nan ai Nuhun ya ce kuma rufa ne ba ka ba ne kuma cikin suratu Nuhu ɗin ita kanta can aya ta 26 ita makaranta yanzu وقال نوح رب لا تذر على الأرض da yara. Kaga كاغا نوح a تشورين to kuma akwai inda sunan na shi ke zuwa da kasara cikin da wurare talatin da uku kasaran nan kuma ta fuska biyu ko dai da harafi ko dai da idafa misali Allah na cewa inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min mun yi wahayi zuwa gare ka ya manzan Allah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuh za ka samu wannan wato cikin suratu nisa aya 163 kaga ila nuhin ya ce na biyu inda ya zo da kasara amma da idafa inda annabi Nuhu ke faɗa misali a aya ta 69 cikin sura ta bakwai al'araf fadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin ma'ana annabi lokacin ne ki gaya wa mutanensa ku tuna fa yadda Allah ya sanya ku khalifofi bayan mutanen nuh kaga min ba'di qaumi nuhin nuhin nan an yi masa kasara da harafi ko da idafa bil idafa qaumi nuhin to inda ya zo da fataha kuma gashin almuhim Allah ya ambace shi so ɗai dai arba'in da nawa muka ce uku a ƙur'ani mai girma to a nan sai Allah ta'ala ke cewa wa nuhan iznada min qablu eh da kuma nuh lokacin da ya kira mu min qablu gabanin annabawan da suka wuce idan ka kalli suratul anbiya dama ta koro ambato ne na annabawa to kuma annabi nuh shi sai zo kusan daga baya bayan wasu kaga can farko idan ba manta ba ai an kira annabi musa an kira annabi harun ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين aka gangaro aka kira annabi Ibrahim ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين aka zo aka kira annabi Lot waɗanda duk waɗannan fa sun zo ne bayan wa to sai ambaton annabi Nuhu ya zo daga baya shi yasa Allah ce wa nuhan idnada min qablu ai min qabli ha'ula'il mazkurina min al-anbiya ko ba gane bane wa nuhan sannan kuma ga nuh iz a lokacin da nada ya kira ubangiji min qablu gabanin waɗannan da aka ambata shi ya zo ne ainihin gabaninsu kuma masana geography da masana tarihi na cewa annabi Nuhu ya zauna ne a daidai inda wato garin kufa ta iraq take yanzu nan a doktor shauki cikin littafinsa atlas al sai da bi diddigin diyaru qaumi nuhi inda za ka yi bincike ana ganin wannan yankin ne yankin kufa da kewaye nan ne unguwa ko yankin da annabin allah nuhu ya rayu alaihi salatu wassalam tunan Allah na cewa wa nuhan idnada min qablu lokacin da ya kira mu gabanin haka kaga min harafin kasra ne amma to me sai ce min qablu mun faɗa a baya cewa in dai qablu da ba'adu suka zo in an katse su daga idafa sai a gina su shi yasa ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu, to sukan yi irin wannan bayani sukan ce min qablu qablu mabniyun ala dhammi mhm linqita'ihi an al-idafati manwiyatun min qablu dinnan an gina ta ne akan dhamma saboda ta katse daga rabawa ibafa amma ibafar za ka kawo ta a zuci manwiyatun takadirinsa ay min qabli ha'ula'i al-madhkurina min al-anbiya'i wal mursal shine taqdirin arabtum wa nuhan idh nada min qablu lokacin da ya kira gabanin haka fastajabna lahu sai muka amsa mai Allahu akbar annabi ya yayi kira yi addu'a addu'a ce muka ji kuma a suratu nuh sauraka Allah ce sai muka amsa mai kawai khalas fanajjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim sai muka tseratar da shi shi wa annabi nuh jamil dalili lamirin na komawa ne kan shi fanajjainahu ai fanajjaina nuhan kenan sai muka tseratar da shi ba shi kadai ba wa ahlahu da mazuwan shi mazuwa na nufin mutanensa to amma kan ana ai ɗansa ne amma Allah ya kore shi domin can ma kun ji a cikin suratu hud yana cewa innabni min ahli ubangiji kamin alkawari wannan ruwa na dufa na in ya zo za ka tseratar da ni da iyalina ya Allah ga ɗana iyal Allah ce la na laysa min na hu amalun ghayr salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm wa inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ce ina ba ɗanka bane aikinsa ba irin naka bane la ilaha illallah kaga wannan shi ke nuna maka dan kana da dangantaka da wani mutumin kirki idan baka yi aikin kirki ba dangantakar ba za ta tsinana maka cdd ko saɗaɗa ba kada ma ka walar da kanka ba cdd ba saɗaɗa ba firiri ba farara ba za ka amfana da kirkin wani ba shi yasa mawaki ke cewa عليك بتقوى الله في كل لحظة ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب na hore ka da taƙawa kai dai ka rike taƙawa kawai ka manta da ni dan wani je kan wani ne ko ke yar wani ce abadan Allah ba shi da alaka da kowaye illa da'a kawai gane ko tun da gashi ɗan annabi ne su kutun da guda amma kaga halakakke ne alaysa kadhalik tayyib dan haka sai muka cece shi muka tsamatar da shi da iyalinsa min al-karbil azim daga wani bakin ciki mai girman gaske kaga Allah fa shine al-azim babba idan Allah ya kalli wani abu ya ce wannan abun babba ne kuma Allah shine babban to takan wannan abun ya shallake tunaninka da tasawurin kenan dan sun ce idza wasafa al-azimu shay'a bil izami fa inna izamahu fawqa ma yatasawwaruhu al-mutasawwirun wai idan Allah wanda shine babba yace kai abu kaza babba ne to babbantakan ta shallake kwakwalen masu surantawa saboda ka halin da annabi ya samu kanshi ciki halin damuwa ne to gashi Allah ya kira shi ya ce alkarbil azim amma a dalilin addu'a sai muka tsiratar da shi wannan kuma na ƙara nuna maka kenan komai matsayinka kowaye kai kana da bukatar ka roƙi Allah tunda bai ce to ai Allah ya san ni manzon shi ne dan me sai na roƙe shi a'a domin ya ce wa nuhan iznada min qablu ai iznada lokacin da ya kira mu kenan kowa yana da bukata ya roki Allah na fatan gane ko sai muka cece shi da iyalansa daga ainihin bakin ciki mai girma aya ta gaba ta ce mai ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين سي الله يتسيمك تيمكيشي مكيشي Eh, daga mutanen nan da suka ta ayoyinmu suka ma tuhume shi da hauka suka ce bal huwa kazzabun ashir a'udhu billah wai ai mai yawan ƙarya ne kuma a sharari ne annabin Allah sai Allah ce sai ya alamuna gadan manil kazzabul ashir za su sani ranar kiyama wane ne a sharari za su sani saboda haka muka taimake shi daga mutanen da suka ta ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in kai mutanen nuh kai sun kasance miyagun mutane ne aw musu mutane ne ma'abota tsiya ta ku fa ajma'in sai muka dulmuyar da su a cikin ruwa gaba ɗayansu aya ta gaba وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاكرين استمر ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان الله تعالى ينا فدا a wannan aya bayan ka gani jerin gwanon annabawa ne fa Allah ya jero su a cikin wannan sura shi yasa dama ake kiranta suratul anbiya to nan sai gangaro kan ɗa da uba wani irin gida ne da Allah ya ma gidan baiwa gaba da uban annabi ɗan ma annabi sai ce wa dawuda ga kuma dawud wa sulaimana ga kuma sulaiman dukkaninsu annabawa ne kowa ka kira shi sai ka yi masa addu'a ka ce alaihi salam ba haka ba ne wa dawuda ga annabi dawuda wa sulaimana ga kuma sulaimana an gane ko wato Allah ta'ala ce iz yahkumani fil harf lokacin da suke yin hukunci lokacin da suke alƙalanci fil harfi wato ainihin cikin gona annabi dawud allah ya ƙara masa aminci allah ya ambace shi ɗaiɗai so goma sha shida ƙur'ani ɗansa kuma annabi suleiman Allah ya ambace shi sau goma sha bakwai tun daga bakara hannas wannan ya nuna maka yanda kirkinsu da ɗa'arsu da bin allansu da kwantar da kai ga Allah har ya ba su wannan matsayin da gashi ya wanzar da sunayensu a cikin mafi tsadan littafinsa. wanda ana ci gaba da karantawa ila yau qiyama ƙur'anin nan an karanta shi a baya gashi ana karanta shi muna karanta shi a yau za mu tafi wasu kuma za su karanta shi huwa bakin ma damati samawat wal waɗannan bayan Allah da Allah ya wanzar da sunayensu ciki za a ci gaba da karantawa ila yawmil qiyama wani matsayi ya wuce wannan kamar yadda in Allah ya tsine ma wani a ƙur'ani to ai ya kaɗe ya bani shi ma za a ci gaba da karanta tsine masa ɗin har kiyama ta yanzu abu lahabin wani daɗi ji kowa sai ya ce tabbat da abi lahabin wa fir'auna na'am la'ananne ne har kiyama ta tsaya ash-shaytan amma ka dubi sahabi ɗaya ne Allah ya kira sunan shi a Qur'ani sunan shi karara shine wa zaid falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka sunan shi balo balo faro faro saro saro wannan kaga shi ma wata daraja ce gare shi Allah ya kara masa habban annabi yadda gaba daya to don kaga Allah ta'ala yana cewa wa Dawuda wa sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin sannan ka ambaci annabi Dawuda da annabi Sulaiman idh a lokacin da zarf yahkumani lokacin da su biyun suke yanke hukunci fil harfi a cikin gona iz nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da tumakin wasu mutane nafashat suka fantsama suka sallalo suka kurɗaɗo suka sirnano cikin ita gonar kaga nan alharf malamai suka ce abin da ya faru mutane ne biyu suka kawo ƙara ɗaya mai gona ne ɗaya kuma mai tumaki kai makiwaci malam sai ka je ka saki tumakinka suka fada gonar mai gona irin dai abin da ake samu a yau rigima tsakanin makiyaya da manoma to shi ne shi mai ainihin tumaki ya saki dabbobinsa a cikin gona malam suka cinye wa mai gonan nan amfanin gonarsa ta yi ka hararo abin da ya tattaro ya noma saboda wato bukatar su ta shekara guda ɗaya sun zo sun lakume an shi cikin tagumi to sai suka kai ƙaragun annabi dawud sai shi annabi dawud alaihi salam sai ce ah to a ƙwato tumakin mana a baka su ce kai mai tumaki duk gaba ɗaya mika masa hukuncin da yanke kenan to sai ɗansa annabi Suleiman sai ce kashi baba inda ne ne ni ba haka zan yanke ba ce yana yaro ɗan ƙarami haka ne to za ka yi ya ce abin da za a yi tun da dai shi wannan mai gona amfanin gonansa ne aka cinye mai ka ɗibi tumakin ka bashi ya ci amfanin nonon da abin da suke samarwa na hidindimu saboda ya toshe hasarar amfanin gona da dabbobin suka cinye kun gane su ko masu dabbobin su je su ci gaba da aiki a gonar mutumin har gonar ta koma yadda take shikenan kowa abin da yake nashi a maida mai kayansa kun gane kuwa to sai Allah ta'ala ya ce to wannan abin da Suleiman ne shine daidai shi ya muwafaka to malamai sun yi magana da yawa kan wannan maganar a shaukani ya koro bayanai da yawa inda ciki ke nuna fa'idar wato annabi da allah kara masa aminci shaukani ke cewa hukunci ya yanke kuma hukuncin nan bisa wahayi amma a nuna maka yadda shari'a tana da faɗi tana da yalwa kuma tana da wato muruna laushi tana da flexibility sai ɗansa ya yanke hukunci sai hukuncin ya zamanto kamar nasikh li hukumi abihi fa asbaha hukmu abihi mansukhan bi hukumin mutaakhirin nasikhin haka suka nuna sai zamanto shi hukuncin annabi suleiman allah ya kara masa aminci sai ya shafe hukuncin mahaifin kuma uban bai ji tsaci to ai wannan alqada'u ma qadayta ya bunai yace ya dana wannan hukuncin naka shine hukunci ka gani fa an gane ko raka nan shine Allah ta'ala ke hakaito mana abin da ya faru wato suna hukunci fil harfi idh nafashat fi ganamul qaum sai Allah ya ce me wa kunna li hukmihim shahidi mutum nawa ne suka hukuncin nan to me yasa le ce li hukumihim bai ce li hukumihima ba dama zai yiwu abu biyu a bashi lamirin jam'i kusan larabci yadda yake da kyau ko kwanaki na gaya muku ko arabiya abu ɗaya zai bashi suna abu biyu ya bashi suna abu uku fa misali namiji ɗaya sai ka ce rajulun maza biyu fa rajula da yawa fa rija kitabun littafi nawa kitaba ne kutubun masjidun masjidani masajid qalamun a ƙalam baitun baitani buyut madrasatun madrasatani madaris arabiya kan ba abu guda biyu lamirinsa to nan yana cewa kuma ne lokacin da su biyun suke hukunci muna nan tare da wannan duality din biyu biyu amma ƙarshe sai ce wa kunna li hukmihim bai ce li hukmihima ba ko ba gane ba ne Allah ya ce mun kasance dangane da hukmihim hukuncinsu to ina na ukun ina na ukun ban gane ko kun gane ba ban fahimta ko kun fahimta ba nan sai malamai suka ce a ai dama daga cikin malaman arabiya akwai waɗanda suka ce ya halatta jam'i ya fara daga mutum biyu akwai irin su zama shari ma'abocin alkashaf da kasan zamakshari in dai lugha ne to da kibari ne ko da dai ba mu'tazile ne akwai hatsari na biyu arradi cikin malaman lugha to ba waɗannan guda biyun ba alfarra'u ya riga su ma tafiya kan wannan fahimtar kafin zamakshari kafin arradi al-imam al-farra daga cikin malaman lughal arabiyya ra'ayinsa ne cewa e jam'i a larabci na iya fara daga mutum biyu na iya cewa ra'aitu yusufa wa muhammadan fa'ataituhum qalaman hum na ce maimakon a'ataituhuma an ce wataran yani al-imam sha'abi ya shiga gun khalifa abdulmalik ibn marwan abdulmalik khalifa ne dan banu umayya ba khalifa ne kawai ordinary ba masanin harshen larabci ne to aka ce suna zaune sai imamu sha'abi ya ambaci sunan mutum biyu kuma sai kawo jam'i sai shi abdulmalik ya ce ah ya imam laqad akhta lahanta fil lugha ya za ka faɗi biyu ka faɗi da ah, ya sarkin muminai baka ji ƙur'ani na cewa hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ba bai ce ikhtasama ba a cikin suratul hajj hadani waɗannan khasmani masu rigima ne guda biyu amma me ikhtasamu bai ce ikhtasama ba al-muhim a cikin wannan aya akwai abin da za ka fahimci ya halatta ashe jam'i ma ya fara daga mutum biyu saboda haka annabi dawo da alaihi salatu wassalam ya yanke wannan hukunci amma ɗansa suleiman ya yi hukunci wanda ya fi wannan allah kuma wato ainihin ya tabbatar da haka amma ya ce wa kunna li hukumihim shahidin mun kasance muna halarci ko masu shaidawa kan hukuncin nan nasu aya ta gaba ta ce fahamnaha sulaiman hmm. wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakkarna ma'a da'udal jibala yusabbihna wa tayyib وكنا تو ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فائلين أما ففهمناها من سليمان سيمك muka ترد إت شي wannan sai muka fahimtar da sirrin hukuncin ga annabi Suleiman ana cewa annabi Suleiman tun yana yaro ya nuna Allah ya ƙara masa aminci wato wasu irin sifofi na gwaninta a hukunci muna karantawa a tarihinsa wannan tarihi ne wani ke haka towa wai wataran wasu mutane ne suka zo mata ne suka je wani wuri suka yi wanka ɗaya tana da jariri ɗaya ba ta taɓa haihuwa ba tana kuma wai jin zafin rashin haihuwan nan nata misali to shi shikenan sai ita mai jaririn sai ta kwance jaririn ta kwantar da shi suka je suka yi wankan su a wuri a keɓe sai ita wadda bata haihun ba sai ta saɗaɗo ta sato jiki ta zo ta sungume jaririn ma'ana ta sace shi saboda ka sai rikici da rigima ta kaure tana don me za ki ɗauki mu na ce ɗanki ai Allah ya bani hankaka mai da ɗan wani naka saboda haka rigima kaya kaya sai gaban annabi suleiman lokacin yana yaro aka yi aka yi wadda ta sace ɗanta yadda ba ɗanta ba ne ta ce ɗanta ne ta ƙeƙasa ƙasa ta yi ƙega da magas ta ce ɗanta ne to da al'amarin ya kai wannan jalli ya kai wannan yani cin tirewa sai aka ce annabi sallallahu to shikenan da dai rigima ta kai rigima an kasa gane mai ɗaku kawo ka a raba ɗan gida biyu kowace ta tashi da rabi sai da ta ce a wallahi ne ban yadda a yanka shi ba ta tafi na yadda na ta ne ɗayan kuma ta ce yawwa a yanka shi daga nan sai ce munafukar Allah ba ɗanki ba ne domin inda ke kika haife shi kika yi naƙuda kika ci wahala kika ci bakar wahala ba za ki ce a yanka shi ba ta wannan tsari sai tabbatar da ainihin ɗana na waccan ce da ta ce a kar a yanka shi in dai ɗana ne zai dawo gare subhanallah wannan ga muku kissa ce wani koro amma yana nuna maka mai hikima da basira amma ita wannan kissar da qur'ani ya kawo ta kundiji ta Allah ya fahimtar da annabi Suleiman ita ma kuma sai ce haka ne kuwa ha Suleiman sai muka fahimtar da ita annabi suleiman amma wa kullan ataina hukman wa ilma kowannen su da uban annabi Dawud da dan annabi suleiman dukkanin su kowanne mun bashi wato ainihin annabci hukman annabci da kuma ilimi to nan sai Allah ya sake faɗin wata daraja kuma ta annabi ya yace wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa mun hore duwatsu tare da annabi Dawud an ce annabi Dawud subhanallah Allah ya kara masa aminci Allah ya bashi wato sauti mai kyau ya bashi murya mai daɗi idan yana karatun zabura tsuntsaye kan tsaya cik hatta ruwa da ke gudana a gulbi sai tsaya duwatsu kan amsa ana samun irin eko sahawa kamar suna cankan muryar baiwa ce daga ubangiji wa sakharna ma'a dawud aljibala yusabbihin wattai tare da annabi dawud mu hore masa duwatsu suna tasbihi tare da shi in ya ce subhanallah sai duk duwatsu su dinga faɗi gaba ɗaya wattai in yi tasbihi tsuntsaye gaba ɗaya sai su yi wa kunna fa'ilin Allah ya ce mu masu aikata haka ne dan za mu iya la ilaha illallah wannan baiwa ce yutihi man yasha Allah ka ba mu baiwar ka ya rabbal alamin aya ta gaba ta ce me وألمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون Allah na ci gaba da bayanin baiwar da Allah ya yi ma annabi Dawud alaihi cewa wa'allamnahu mun kuma ilmantar da shi shi annabi Dawud. Allah ce mun koya mai san'ata labusin sana'ar yin silke labus sulke an san silke ko rigar silke irin ta fita yaƙi an gane ko to mun koya masa ainihin rigar silke lakum don ku ko mutane lituhsinakum min basikum don ita wannan rigar ta kare ku daga wato ainihin bas tsananin da kuke shiga lokacin yaƙi haka malamai ke cewa shi ya fara ma sanin technology na yin riga da take ba da kariya kafin cibiyar kula da aikin soja na irin su sandat a ingila su koyar da military strategy al-istratijiyatul askariya to qur'ani ya gaya mana an riga su annabin Allah Dawuda Allah ya karantar da shi wannan wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun mun koya ma annabi Dawuda sana'ar yin silke dan rigar ta ba ku kariya daga matsanancin hali da kuke shiga shine ba a asikum lokacin yaƙi sai Allah ce ah fa'al shakirun kuna godiya kuwa saboda Allah ya tausasa ma annabi dawo da ƙarfe ƙarfe ɗin alhadid yana sarrafa ƙarfe saboda haka shi ne manufacturer makeri kusan da tarihi ya karantar wanda ƙur'anin mai tabbatar da wannan daraja gare shi misali kaga Allah yana faɗa a cikin suratu saba aya ta goma yana cewa walaƙad ataina dawo da minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu hadid suratu saba sura talatin da hudu aya ta goma Allah yana cewa walaƙad ataina dawo da minna fadla lallai mun ba annabi dawo da daga gare mu wata falala sai Allah ce ya jibalu ya ku duwatsi awwibi ma'ahu ku bi ya gare shi wa tayr hadda tsuntsaye biyu kenan wa alanna lahul hadid mun kuma lankwasa masa mun murguda masa karfe yana juya karfe yadda yake so ko da namijin karfe ne kuma still baya bukatar rolling mill a aja ko abin da ya kama da haka misali fa Allah tabaraka wa ta'ala ya aji baiwansa a wurin wa alanna lahul hadid sai Allah yake faɗa aya ta gaba a cikin suratu saba a ni'mal sabighatin wa qaddir fisar wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir a ni'mal sabighatin ka ci gaba da yi wa mutane sabiqat rigan sulke dai wanda ya faɗa a nan wa qaddir ka dinga kintatar zubin da za ka yi ma rigan gwargwadon bukatun mutane kuma wa amalu salihan ku je ku ci gaba da aikata aikin kirki in ne bi mata amalu na basir ina kallon abin da kuke yi sai gangaro kan ɗan kuma annabi suleiman yace wali sulaiman riha a dai cikin suratu saba wali sulaiman riha guduwa shaharun wa rawahuha shahar shi kuma ɗan annabi Sulaiman mun ba shi iska annabi Sulaiman Allah ya kara masa aminci daga nan garin Kaduna in zai yi tafiya kawai sai sa iska ta ɗauke ku ba ruwanka da wata mota ko kiyakiya ga kiyakiyar ubangiji kiyakiyar kun fayakun kuma amma abin mamaki Allah ya ce wannan iskar guduwa shaharun in ta tashi da safe kafin yamma safiya tana yin tafiya wata guda ne warawahu shaharun kuma iskar inda yammaci ne tafiyar wata guda kenan in ta tashi da safe yau zuwa yamma tana tafiyar wata nawa biyu ga yanin jirgin da ya isa wannan tafiyar baka da shi ko concord da aka ce an yi facing out a turai baya wannan tafiyar duka-duka jirgi yana tashi kafa nawa ne fit nawa kuma velocity nawa yake yi karkari ka ce 800 ko ba haka ba kilometers per an hour misali ko ne fi haka kawai kasa haka amma dai annabi Suleiman Allah ya masa wannan baiwa in ta zurkuma a gaba tafiyan wata guda yammaci wata guda baiwa na inda take to kaga waɗannan bayi na Allah yani Allah yake ambato su a wannan wuri yake cewa wali sulaiman riha guduha shahrun wa rawahuha shahrun sai ce me kuma wa me wa asalna lahu ainal qitr wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih haka ne wa man yazigh min amrina nadhiqu min azabi as-sa'ir kuma wato mun hore masa ainal qitr ba wannan kadai ba bayan wannan iskar sai Allah ya ce mun hore ma annabi Sulaiman ainal qitr menene ainal qitr aka ce marmaro na narkakkiyar tagulla bronze yana da ainihin marmaro yadda kake da rijiyar mai yana da rijiyar narkakkiyar sinadari ne da shi ke duk abin da yake so biyu kenan kuma ga aljannu Allah ya hore masa wa min aljinni man ya'malu bayna yadai idan annabi Suleiman ya kafa kujera ya zauna aljannu duk iblisancin su wallahi ba mai motsawa ce ku je ku min noma to Allah taimake ka aiti aiti aiti <laughs> kai naka mulkin mutane kake wa <laughs> in aka ce aljani sai dai kai ta kanka aljan to shi annabi Suleiman aljanu yana sarrafa su ya jama'a la ilaha illa mutanen ba duka ba eh wallah to shi aljannu suke masa aiki Allah ya ce duk aljanin da ya taurin kai za mu ɗanɗana masa azaba ya ce na lahu ma sha min mahariba wa tamathila wa jifanin kaljawabi wa kudurin rasiyat subhanallah suna masa duk abin da yake so su yi masa hatta mutum mutumi su yi masa manya-manyan tukwane su yi masa ɗibga-ɗibgan ainihin wato kududdufai a nan kuma za mu gani cikin suratul anbiya man ya na lahu akwai divers masu shiga ƙarƙashin ruwa su ɗebo masa lu'ulu'u da zabar jadu da yakutu da precious stones aljanu ke masa haka idan ya zura musu ido kowa suka ce wallahi yana kallon mu ci gaba da aiki da eh. Allah da ikonsa a cikin wannan hali har ajalin annabi Suleiman ya zo aljannu ba sani ba Allah na cewa falamma qadayna alaihi al ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata فلما خر ta الجن أن Kano كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين Allah ce lokacin da mutuwar annabi Suleiman ta zo yana kan sanda ya dogara a kan sandar yana kallon su to ku ci gaba da aiki an ce har sai da fayar har sai da mala'ika zararin shi amma bai faɗi ba saboda mujiza ta annabi gara ce ta ci sandar da yake kai shine dabatul ard ta cinye sandar saboda nauyin gaba Allah gawa sai ya faɗi ta suka ce la shi ya mutu kai so ya ce da ke aljini ya san gaibi inda aljini ya san gaibi me yasa ba su fahimci annabi suleiman ya rasu ba shi yasa ci baya ne ga mutum ya ringa tsoron aljini aljinin wa babun tsoro ba ne amma da tauhidi ya rauni a ƙasar hausa aka shiga hayaniya aka bar karantarwar tauhidi aka waye gari 'yan girka da bori suka yi yawa a ƙasar hausa ana da wata 'yar fulani barhaza fulani mai nono da wani aljannin mutanen da shi kasaran da wani babule da wani na bako mutane suka kafirce malam suka bar addinin musulunci mutum yana sallah amma yana da yana tsafi aka samu bokaye makaryata aka samu ainihin malam mai gani har hanji da malam na bakin kogi da mai karya suke yi mataye suka dinga zuwa gun masu duba suna musu tsafi wallahi za a yi min za a yi min amarya algafa ta aka kuma ci gaba da zaluntar malanta a kasar hausa sai a bibi ainihin boka ba musulmi ba a ce ainihin malam an zalunci kan malam anan daga nan aljanu suka dinga hawa kan mutane suna lakaɗa musu wahala na aljanu wa aljani kafin shi daraja kafin shi kima amma idan aka wayi gari dutse ya zama rago sai kwai ya ce a zo a yi dambe da dutse din tunda dutse ya lalace to saboda haka ya jama'a na taɓo wannan ne saboda alaƙar ai domin ƙur'ani ku gane ƙur'ani sashinsa na fassara sashi kaga ai muna suratul anbiya ne to amma kuma ga kissa tana da alaƙa a cikin surorin li'anna al-qur'ana yufassiru ba'dahu ba'dha saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana irin wannan baiwa da ya musu can baya yana cewa i'malu ala dawuda shukran wa qalilun min ibadiyash shakur ku yi aiki kuna masu gode wa Allah kan wannan ni'ima da aka yi muku ya ku iyalan gidan annabi dawud kaɗan ne cikin bayina ke gode min inji Allah tayyib mu sake komawa Allah ta'ala na cewa fafahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman sirrin wannan hukuncin daga nan ne kuma 'yan tsibbu ke ba mutane wai fahami shi kana son hadda qur'ani eh kana son to shikenan aro da masa fa fahamna ha sulaiman eh da irin su na ƙoriyo ka falatan sai duk da wannan aka dinga aka halakar da mutane aka birkita musu addinin da manzon Allah ya kawo na'am kamar yadda suke ɗauko baitoci hatta a alburda wai idan ana son a tankwar zuciyar mace ta so mutum ko baya so a ce to a bashi wala kaito alaika mahabbatan minni sha a bashi ladan wala kaito da sauransu naka zo rubuta mahabbatan din nan to sai a ce wannan mai a radin ka rubuta ta katotuwa sannan kuma saboda wani sharri irin na yan tsibbu sai a gaya maka abinda hankali ba zai kan a ce to in kana son fa wannan rubutun ya yi aiki to mahaɗinsa da kashin bahagon kwaɗo ne to wa ya taɓa ganin bahagon kwaɗo da har za a ce ka je ka nemo kashin saboda tsabar lata da shegantaka to kuma ba a yi wa mutane irin wannan sai in an fahimci baka karatu kuma dole ne in ka ƙi binciken littafin Allah ba karatu sai ka zama kamar ta mola wancan ya ke ka wancan ya buga ka can ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فائلين دم من كرنت وننكو وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم, لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون سيتي ولسليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين الله تعالى يتشي ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين sannan kuma Allah ya ce wali sulaimana shi kuma annabi sulaimana arriha ai sakharna la hurri arriha maf'ulun bihi muta'alliqun bi fi'lihi mahdhuf muqaddar ai wa sakharna li sulaimana arriha kenan ma'ana yanda muka hore ma mahaifin nashi kaza kaza to shi kuma sulaimana mun hore masa arrih iska ita ce iskar da muka ji cikin suratu saba guduha shaharun wa mai shahar to wannan iska Allah ya hore mai asifatan mai tsananin bugawa mai ƙarfin gaske tajribi amrihi tana gudana da umarninsa a cikin wata aya tajri ruha'an haifu asab a cikin suratul daud ruha'an iskar tana kadawa cikin sauki amma kuma tana cin dogon zango saboda haka tana tafiya wato da umarninsa ilal ardi lati barakna fiha zuwa ga ƙasar da muka sanya albarka cikinta wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance mu masu ilimi ne dangane da komai gaba daya aya ta gaba ta ce mai ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك نعم no. وكنا لكم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم kuma cikin shaidanu akwai waɗanda man ya na lahu cikin baiwan da Allah ta'ala ya annabi Suleiman akwai waɗanda suke masa ninkaya ya divers waɗanda suke ninkaya a ƙarƙashin teku kawai idan annabi suleiman allah ya kara masa aminci yana bukatar kamar da na faɗa a baya wani abu wanda yake mai daraja a ƙarƙashin teku lu'ulu'u ne ko zabar jaju ko yakutu ko menene kawai sai ce da aljani je ka ainihin yi nitso ka ɗauko mishi kaga wannan baiwa ce wannan mulki ne wanda ba a samu irinsa ba aina wal Suleiman riha asifatan tajri bi amrihi har zuwa ƙarshe sannan kuma wa min ash-shayatini man yaghusuna lahu ba wannan kadai ba wa ya'maluna amalan duna thalik suna masa wani aikin kuma ba wannan ba shine dai wanda muka ji a cikin suratu saba lahu يعملون له ما يشاء wa jifanin kal jawabi wa wa الراسيات cikin abin da suke masa kenan suna masa manya-manyan tukwane suna masa ainihin jirgi abubuwa da yawa an gane kuma wa kunna lahum hafizi muke ba su kariya a lokacin da suke wannan aiki muke tsare su muke ba su kariya yan uwa musulmi za mu tsaya aya ta 78 a nan saboda tsokacin da na ce in muka zo ƙarshen tafsiri zan ringa shigowa da shi mai suna kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba inda da shan mutane ne wa aiko ruwa ba a sha ba saboda ka Allah ya sanya mana albarka cikin ƙur'ani ya amfana da mu da abin da muka ji amma ka haka ina so in faɗi wani sako da na faɗa ɗazin a cikin tafsirin turanci da yamma cewa wannan tafsiri da kun sani ana sawa a radio Najeriya kaduna yan da yawa suna bayanai a kai lillahi alhamdu minna to kuma ana sawa a rediyo jigawa allah saka ma yan da ke ɗaukan wannan ɗawainiya gaba ɗaya to lokacin muna yi a kano kun san daga kano ne ake turo mutum ya kawo kaset gidan radio Najeriya kaduna tun da allah ya kaddara abin ya dawo nan to kuma dole ne kuma a ringa kai kasar din can kenan kano zuwa dutse to ɗazu na faɗa da turanci cewa muna buƙatar taimakon ku za ku wannan jihadin na ɗaukan ɗawainiyar tura daga cikin mataimaka da muka taho da su su ringa kai wannan kasar kano suna zarcewa dutse abu ne da ake buƙatar taimako kuma kasa kasa ina jin sun ƙare don an kai musu uku shekaran jiya kuma ga wasu a hannu yanzu aka rediyo saboda muna bukatar yan uwa mazanmu da mata wanda duk za su ɗauki nauyin wannan kai kawon su sami yan uwa su yan maika misali shi malamai kudi kuɗi ko hannanta musu irin wannan kuɗin ba wani abu ake bukata ba transportation ne kawai kuɗin da za a hau a yi zirga-zirga a je a dawo ina fata an gane kuma muna bukatan wannan da wuri na idan kuɗin ya samu ko gobe zan tura shi a eh, dan uwa ya tafi ya zace dutse dan ya je ya dawo sauraka wannan shine sakon da na faɗa nake sake jaddada kuma Allah ya taimaka mana gaba ɗaya dangane da <clears throat> wa alaikum salam to Allah ya masa albarka wani bawan Allah ya ce a bari zai ɗauki nauyin wannan eh ba za mu faɗa ba muna fata allah da ya sayi domin allah allah ya karɓa masa haka to haka ake bukata da faɗawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki saddauna yakan ban mamaki in ji malam abubakar ladan zaria ko eh allah ce muke mu na sha gaya muku ba a da'awa sai da me sai da dawa ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba sai a shiga dawa kuma ba za a dawo ba to Allah ya samu dace a abin da nake cewa a yanzu shine me kainuwa da shan Allah to ina so ne abu ne guda biyu a yau da farko dai tukun a cikin tsokacin da zan yi akwai misali abin da nake cewa malamai da siyasa abin da nake nufi da wannan tsokacin kafin kainuwa wato wani abu ne ke faruwa kakan iske ana samun ƙungiyoyi waɗanda suke da goyon bayan manyan ƙasashe na duniya waɗanda ake kira ngos non-governmental organizations an gane ko suna da manufa suna da ajandodinsu da suke so su kai ga al'ummar musulmi bincike ya tabbatar babu inda ke musu wahalar kutsawa irin wannan yankin namu alhamdulillah to saboda haka an daɗe suna tunanin to bari su shigo ta hanyar malamai misali kaga da aka taso da hayaniyar ilimin jima'i sex education ko ilimin lalata ya za a yi ne malamai su goyi baya bar shi saboda haka sai aka waye gari sai a je a samu malamai a yi mitin da su a ce to ai gashi nan kungiyar limamai na gari kaza muna tare da su ka iske sun ɗauki hoto da malaman yawanci sai ka iske yan uwa ne da alhamdulillah ba su fahimci asalin me ke faruwa ba wasu daga cikin waɗannan bayan Allah din to amma sai ka iske waɗannan ƙungiyoyin sun yi amfani da hoton malaman ko alarmomi misali sai a ringa aikawa da hotonninsu ƙasashen waje gashi nan ma ai mun ciwo kansu ta haka sai a ringa cin kasuwa da su malaman kenan ana samun wannan an san ba kowa cikin malamai za a masa haka ba alhamdulillah to amma kuma ba kowa ba ne tsira daga wannan makircin shi malami bawan Allah ya zo an gaya masa alkhairi sai goyi baya to kenan kaga ana so a yi amfani da sunayen mu malamai Allah ya musu albarka saboda a ci kasuwar wata badakala da aka kitsota to ya kamata a kasance alhazar amma a lokaci guda wannan ba yana nufi duk abu mai amfani in ya zo a kawo daga gabarinsa hmm. duk abu mai amfani in ya a zo da shi mana a tattauna a rabe tsakuwa da tsaba menene mai kyau a ɗauka mara kyau a yi wurgi da shi to wannan shi nake nufi da ainihin malamai da siyasa wannan janibin nake nufi siyasa tallata ajandodi ta hanyar bar a shigo ta hanyar malamai amma sai sun dubi waɗannan irin malamai ne misali tuku a je musu da abu a murɗe to algafata ya kamata a yi kalanda ko shi kuma sai sallama to sai a miƙa ce to gashi nan ma mun samu kansu wannan sai ba da dama a ci gaba da aiko da hard currencies kuma in aka samu kuɗin ba ba malamin ba ake yi ya kamata wannan a faɗaka a kai Allah kuma ya tsare mu amma dangane da kainuwa da shan Allah na ɗauko mana wato hadisi mai lamba biyu cikin sahihul bukhari a cikin kitabul manaqibi babin da ke magana kan falalar sayyiduna abubakar ku kiyaye hadisi mai lamba uku hadisin ibn umar Allah ƙara masa yadda imamul bukhari sai ce babu fadli abi bakrin babu fadli abi bakr babin da ke magana akan falalar abubakar manya mutanen manzan Allah a ciki ibnu umar yana cewa kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nukhayyiru aba bakirin thumma umara thumma uthman haka hadisin yazo cikin sahihul bukhari kitabul manaqib babin da ke magana kan fal abubakar hadisi mai lamba dubu uku ɗari uku tamanin da biyu saboda ka samu easy access da hadithin don ka ƙara bincike yana cewa mun kasance mukan fifita tsakanin mutane tsananin annabi ya ce amma mu in ya ce mu yana nufin sahabai gaba ɗaya dukkaninmu bayan annabi wanda muke fifitawa sama da kowa shine abubakar na kaji fa in ji ibn umar ai ga mahaifinsa bai ce umar ya ce ana abubakar ya ce sannan umar sannan uthman waɗannan fa su ne waɗanda suka ga manzon Allah ƙuru su suka ba da jini su suka ba da rayuwa su suka bar gida suka bar dangi su ne sakatarorin manzon Allah masu rubuta wahayi su ne waɗanda Allah ya saukar da ƙur'ani a kansu ya ce nawa ne na yadda da su to ka san su ka san darajar su ka tsare musu haƙƙinsu ba shi ne akan kowane mai imani taɓa su kuma bar alama ce ta babu wannan imanin to wannan shi ne saƙonmu na farko ƙarƙashin kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba inda da shan mutane ne yoko ko ruwan ba a sha ba wa sallallahu wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasu su rubuto wata takarda ga abin da takardar ta kunsa assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri ga malam bayan haka malam akwai wata baiwar allah da ta musulunta amma iyayenta duka sun mutu to saboda ta musulunta duk ‘ya'yanta suka, guje mata to don haka wannan baiwar Allah tana buƙatar taimako daga ‘yan uwa musulmai amma ga mai buƙatar cikakken bayani sai a tuntuɓi wannan lamba ya rubuta lamba a ƙasa ya ce sifili takwas sifili biyu uku hudu uku takwas shida takwas uku sani hukun zai ci wani abu Ini abin da zan ce akan wannan wannan matsalar gaskiya ta jima tana ci mana tuwo a ƙwarya gaskiyar magana matsalar masu musulunta da kuma a yi curko-curko a rasa mai kamata a yi gaskiyar magana ni ina gani to ba zan ce abin kunya ba amma abin damuwa ne a wannan ƙasa tamu da Allah ta'ala ya bullo mana da manyan bayin Allah da suka yi jihadin jaddada addini irin su na Uthman bin Fudi, da irin Muhammad Bello da irinsu Abdullahi na Gandu Allah ya ji kansu ya saka musu alkhairi kasar da aka dinga samun malamai tsofaffi da matasa da magabata ana ta gwagwarmaya amma kusan har yanzu nan ba za ka ce akwai wata cibiya ko a kano ko a nan kaduna ko sokoto a dai sani na ko maiduguri wadda aikinta kawai idan waɗannan bayan allah sun musulunta an kore su daga unguwanninsu da gidaddajinsu su taho ga su da gunzama ba wannan sani na ne ta yiwu kai ka san akwai amma ban sani hasanta cibiya ta musamman ba ta da wani aiki illa wannan ba sai ka iske abin da yawanci shi shafa kai ne kawai na san akwai yunkuri yunkuri da aka yi ta yi amma har yanzu abin bai kai gajallin da ake bukata a abin nan ba kuma bayan allah nan suna musulunta yadda ba ka zama shi sa ina ba da shawara a ringa ma kokari ina ba da shawara ga maika da dukkanin kungiyoyi na addini kada da awarmu da wa'azinmu kawai su dinga tsayawa a ainihin arewacin najeriya a dinga kutsawa kudancin najeriya dan za ka sha mamaki in ka ga yadda mutane ke musulunta gwargwado na leƙa kusan gabaɗin ƙasar ogoni gwargwado kusan ɗaiɗai ne ban leƙa ba za ka iske mutane ba na mantawa akwai lokacin da muka je ƙauye ɗaya a rana guda wajen mutum sittin suka musulunta a ƙauyar ainihin bori ogoni in ka bar bori hedikwatar ƙasar ogoni wani yanke beri mun tafi daga port harcourt wannan yaro ya musulunta da muka koma next week sai muka iske yaron ya rasu ya je ne yana farauta sai bi wata dabba sai ta shiga ramin maciji shi kuma macijin ashe sai ya fusata sai juyo ko ya fasa kai yana jiran duk wanda shi kuma sai sa hannu wai yana son ya <laughs> zaro dabbar to abin ka da ajali sai macijin ya sare shi sai ya mutu ya mutu musulmi lillahi alhamdu to abinda nake cewa sai muka je gai da uwarsa wata tsohuwa ce amma kafira sai take cewa my son don't die for muhammad church dana ya mutu a cocin muhammad ni na gamsu da wannan ga kannansa duk ku kai wannan cocin dan na san addinin gaskiya ne amma ni kan na tsufa ka ji fa to irin wannan na nan birjik a wannan yankin to yanzu ga wannan baiwar Allah ta musulunta ga halin da take ciki da ina fata yan wa a maika wannan kes zan yi rifarin zuwa gare ku yi bincike daidai iyawa a ci gaba da gaya ma jama'a a wannan wata a ga menene da za a iya yi na agaji da taimako Allah ya samu dace sai assalamu malam don Allah ina da tambaya gani da sallah bayan an idar da sallah sai ka ji a wasu masallatan ana cewa a yi salati goma ga annabi laqad a dalilafi qul huwallahu ga walidanmu ga walidan walidanmu shin don Allah (manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallah haka yake ga wasu sahabbai su ma su yi ko ko bid'a ce idan bid'a ce to don Allah malam a ja hankalin mutane a nuna musu sharrin bid'a a kuma nuna musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah da kuma yadda ya ce a yi koyi da shi to annabi dai ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari hadithin malik ibn al-huwairif yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli lalle ku yi sallah yanda kuka gaba nake sallan nan kuma Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab sura 59 aya ta 7

bai taɓa yi ba wallahi bai taɓa yi ba sahabbansa babu wanda ya taɓa yi tabi'ai babu wanda ya taɓa yi duk wanda ya yi kamar yana cewa ne ga wata hanyar shiga aljanna annabi bai koya mutane ba abinda kake cewa kenan wallahi kuma sai Allah ya tsare ka ranar kiyama kana tuhumar annabi na ne akwai wata hanya akwai wani salo da shi bai sani ba saboda haka wannan bid'a ne bayan sallah addu'a ta kasu iri biyu yan uwa akwai abin da malamai ke kira addu'ar zikiri akwai kuma addu'ar roƙo addu'ar roƙo annabi bayan ta bayan sallah addu'ar roƙo shine ka ce rabbana kaza kaza kaza wannan a sujuda aka ce ka yi duk bukatarka da kake da ita to ka miƙa ta ga Allah lokacin sujuda annabi ya ce a ruku'u ku yawaita tasbihi amma a sujuda ku nace wajen addu'a domin Allah ya wajabta makansa zai amsa kaga ai babu wani abu na tilas akan Allah amma ya wajabta makan saboda karamci amma idan annabi ya yi sallama baya addu'ar roƙo sai dai addu'ar zikiri yawanci mutane ba sa na annabi sai suka aje abin da annabi ya kawo idan manzon Allah ya sallama sallallahu alaihi ga abin da yake cewa farko yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ya juyo ya kalli mutane sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram akwai da suka ƙara suke cewa wai Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'us salam to wannan wai ilaikan nan kirkiran mutane ce karka yadda ka yi karki yadda ki yi dan manzon Allah bai yi ba wanda ya yi ita ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram na biyu kenan sannan sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir na biyu kenan ko na uku kenan na hudu sai ce la ilaha illallah لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن نبي يرسيتي لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نشد سيتي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نبكي يكن لا حول ولا قوه الا بالله sannan ya ce qul huwa da birabbil falak da birabbin nas sannan ya kawo ayatul kursi sannan yakan kawo subhanallahi ya walhamdulillahi uku wallahu akbar nawa sannan ya cika da kalmar shahada dan uwa yar uwa yan uwa gaba daya ka tsaya kan abin da annabi ya kawo in kana son ka wanye lafiya ma duk lokacin da ka kirkiri wani abu to wallahi kana fuskantar babban kes gaban Allah ka ce to ai addu'a ne yanzu a ce addu'a eh me aibinta to kaga ba wanda ya ce addu'a aibi ce amma haka annabi ya koyar yanzu misali bari in tambaye ka idan misali ka zo karatun sallah a tsaye sai ka karanta attahiyatullahi kana tsaye to Allah sallah ta yi A ah, to ba tahiya ne a sallah to kaga shi mai cewa to addu'a ce ba ta da kyau mu ma sai muka bashi wannan kwakwalwar to tahiyya ce ba ta da kyau idan ka zo zaman tahiya sai ka karanta fatiha a zaman tahiya sai ka dinga alhamdulillah rabbil alamin ko ka san akwai waɗanda hannayen suke inda ka san farfela far far far far far to sai mu ce da kai a ah, to ba fatiha ne a sallah to ma haka annabi to kai ma me yasa kake cewa to addu'a ce ba sai mu ce addu'a amma haka annabi kare ne annabi ne haba jama'a yanzu idan ka yanki lomar tuwo sai ka kai ramin hanci ka ce ai don rami rami ne to kai mana ka gani zai yiwu mutum ba shi da hankali ne hula ɗin nan inda ya kamata ka sa hula kai ne in ka ɗauki hula ka kai ta ƙafa, takalmi ka kai ka sai ka zama mahaukaci to ashe kenan a rayuwarka kana bin komai daki daki daki addini sai kai masa cin kaca saboda tsabar rashin wayewa wallahi in kai son ranka za ka ga bacin rai suraka masu wannan addu'a kaza kaza me annabi zai yi da salati gaisuwa ga annabi me zai da gaisuwar ka Allah ya ƙara gai da shi ai gaisuwar shine ka tsaya kawai inda ya tsaye da kai in ka kirkiri kayanka to mai risala yana cewa wasu mutane za a kore su gabarin shan ruwan alkausar eh, wa yuzadu anhu aqwam li'annahum baddalu wa ghayyaru wa harrafu in mutum yana son a wannan rana a kore shi gabarin shan alkausar lokacin da ba shi da daman zuwa duniya ya rage na mutum Allah ka tsare mu da son zuciya saboda haka wannan addu'a bid'a ce ba ta da asali assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam menene hukunci idan liman ya idar da sallah a maimakon ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce salamu alaikum ba daidai ba ne sallama in dai ta sallah ce dole sai ka sa alif da lam sai ka ce assalamu alaikum amma sallamar da kake yi a wajen sallah ta gaisuwa tsakaninka da mutane to wannan ka iya ce assalamu alaikum kana iya cewa kuma salamun alaikum ina fatan gane amma cikin sallah dole sai ka sa alif wallah saboda ka masu wannan kaga wata ilkomantuwa ne sai a tunatar da su sai su gyara Allah samu dace ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda aka baiwa haƙƙin ya kula da zaɓe misali akwai ɗan takara musulmi da kuma wanda ba musulmi ba kuma ya ɗau alkawari zai yi adalci amma ya bari aka yi magudi malam menene hukuncinsa magudi ai ba kyau ai kuma in kana maganar zaɓe ka san mushkilar zaɓe a ƙasashe na afirka yawanci ka gane saboda yawanci ba maganar eh, tsoron allah ba ne kawai so ake ayi mulkin a kowane irin yanayi ta haka ai dama magudin ne kawai abinda ke ga har a rasa rai a kashe mutane saboda ana so a yi mulki ai wata musifa ce babba ai kawai sai dai mai addu'a Allah ta'ala ya yi mana wannan musiba din aina khalas lokaci ya riga yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المصلين الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tasjilatu sunna wacce take poly road by rock road gaban masallacin dan hausa wannan shine kaset na wato goma sha ɗaya a cikin sotul anbiya wanda ke neman jerin giyan kasusuwa din nan ko kuma sauran kasusuwa na malam muhammad bin uthman ko ja'far duk wani malamin sunna za ka iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 080 27 41 75 15 ko kuma ka zo ka same mu a inda muka ce poly road nan tudun wada kaduna by rock road tudun wada kaduna sai ka zo mai saurari na dan uwan dai a musulunci abu abdurrahman yahya bin yunus bin ali al-kontugarawi sai mu ce wassalamu alaikum sai ya karanta don ƙara samun dalili a cikin littafin al-hukumatul islamiyya na komeni shafi na hamsin da biyu. kuma za ka sake samun wannan magana idan kana so littafin ainihin dr abdullahi al ghari mai suna al-khumaini bai na tatarruf wal i'tidal shafin sana 44 kala sai khumaini ce fa inna lil imami maqaman fa inna lil imami مقاما تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون لا اله الا الله جميع ذرات هذا الكون كمين هنا تشوى اي الامام امام درسو امام ارن نشيئة ينادى مقاما محمودا كي امت انك نمومني مسلمي ka san an bukace ka a ƙarshen kiran sallah ka roƙa manzon Allah mai mukan ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma haka ne was salatil qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila aha wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta sai ga Khomeini na faɗi dangane da limaman nan nasu da suka bibita sama da annabawa a da littafin da na ambata da shafin da na ambata da ɗaya littafin in kana nema ka je ka bincike shi kuma yana cewa ai liman ɗaya cikin limaman nan nasu guda goma sha nawa kenan biyu to yana da maqaman mahamudan shi ma kamar wa kenan ba sai an gaya maka ba saboda kana da hankali yana da kuma darajatan samiya daraja mai girman gaske saboda asami ashiyu alladhi yurafrifu fi sama' wa khilafatan takwiniya yana da kuma khalifanci irin na jera al'amari wai a madadin Allah azza wa jal takwiniya wanda wannan khalifancin da darajar da wannan limamin ke da shi takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrati hadha al-kawn dukkanin kututai da min zarrat jam'i ne na me zarra menene zarra menene zarra shine kututi kututi shine kamar ka ce atom ai menene atom the smallest particle that exists the space ba ka so faɗa suka faɗa kimiyya ba a minti ashirin a tashi daga lantar to khairar da fata an gane ko zarra ya jama'a zarra ita ce atom kuma an ce shi ne mafi karancin kwayar halitta ko kututi da ke raye da ke rakabe da sararin subhana dinnan to sai kuma yi ne yake cewa liman ɗaya cikin limaman nan nasu yana da darajar da dukkanin halittu sun kaskanta ga darajar shi wannan limamin kaga halittun nan annabawa suna ciki <laughs> manzanni na ciki mala'iku na ciki Allahu akbar sannan har yau dai shi kome ne ya sake ci gaba da faɗa ya da cewa a dai wannan littafin nashi mai suna mai al islamiyya ya ce wa min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ku kallon wannan magana wa min daruriyati mazhabina yana daga cikin larura wajibi ne a mazhabarmu ta shi'a kenan larura ne ƙa'ida ne tilas ne duk wanda ya ce zai shi'anci irin su komeni to ga abin da Khomeini ya faɗa from the house mouth yana daga cikin larurar addininmu da mazhabarmu mutum ya iya yarda da cewa limaman nan namu guda goma sha biyu suna da makaman wani irin matsayi matsayin da la yablughu malakun muqarrab babu wani mala'ika ku kalli maganar la na fiye ce malakun nakira ce wan nakira tu fi na fi ta'um ka ya la ya bluguhu ayyu malakin da ɗai aka bau taupau hatta nana babu wani mala'ika wanda ke kusa da Allah da ya isa ya kai ga matsayin ɗaya daga cikin waɗannan limamai na maguda goma sha biyu inna lillahi wa inna ilaihi ina mala'ika tukur ina israfil to ina Hamal arsh duk ina matsayin nan nasu to ba ma wannan ba at-tammal kubra ita ce ba ma mala'ika muqarrabi bane a wala nabiyyun mursal to kaga mun Allah masa juyin mulki kenan haka kuma kowane annabi mursali kullum da magana fa ya jama'a domin na kira ne domin sun inda sun ce walan nabiyyu ko wani wannan annabi da wata kilmu ɗauka mu ce to wani annabin suke nufi ba manzon Allah ba amma ce wala nabiyyun mursal ba da kuma ka ce da mu ainihin balaga ce ake nufi a ana nufin kan ba mawa ne ba kowa da kowa ake nufi la kalamun khatir to ya kai wanda aka ruɗe ka zuwa ga shi an ce ka jefa daga cikin abin da ake so a ja ka zuwa gare shi ko ka sani ko baka sani ba kada kuma ruɗe ka da cewa ai wannan ai man gano ne da to na ko menene ne ne wannan magana ka je ka samu littafinsa da shafukan da muka baka ga mai kiruci sannan kuma shi ne Khomeini ya ci gaba da faɗi kar ku manta muna gaba ta nawa gaba ta uku reshe na nawa reshe na uku kan matsayin limamin nan nasu guda goma sha biyu kar ku manta limamin nan kuma a wurin musalihan bayi ne fa nagari ne ƙarya aka danganta musu shi yasa bari na ɗanyi wani ɗan tsallan baɗaki kaɗan a cikin tarihin al'imamu bin asakir ya hakaito wata magana cewa Alhassanul musanna ɗaya daga cikin shugabannin ahlul bait ya ga ɗaya daga cikin 'yan shi'a sai ce wallahi in mun kama ku ko da kuke da aurkuna kuna son mu almajiran abdullahi ɗan saba munafukai in mun kama ku sai mun yanke hannunku da kafanku walan min minkum tauba har abada ba za mu karɓi tubarku ba sai mutum ya a ah kaifa la taqbaluna minhum tauba sai ce antum la ta'lamuna man haula nahnu a'lamu bihim minkum haula'i qaumun in sha'u sadaqu wa in sha'u kadhabu kagan sunnan mutane ne masu masifar ƙaryar tsiya in sun ga dama su yi gaskiya in sun ga dama su yi ƙarya wa yaz'umuna anna zalika yahillu lahum fi taqiyya suna da awar cewa haka ta halatta gare su cikin me aƙidar dungu aƙidar yaudara wacce ake kira da suna mai taqiya wa yaqulu aidan har yau shi Khomeini na fada a da yawan nan littafin nashi al-hukumatul islamiyya sharfi na goma sha uku tsaya ku ji abin da ya sake faɗa inna ta'alimal a'immati ka ta'alimil qur'ani yajibu tanfidhuha wattiba'uha ku kiyaye magana ان تعاليم الائمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها وانا هذا لمير من لمير من لمير تعاليم الائمة شوى اي كرن ترود لامامنا نامو قداغو مشاهد يوسكي تو كتعاليم القرآن كمر كرن ترو قرآني نيمي جرما تتا قرآني وهايني a imma kuma ba masumai bane a aqidar mu ba a musu wahayi ta yaya za ku daidaita karantarwar ainihin a a imma ɗinku waɗanda wasu daga cikin su ba sahabbai bane wasu daga cikin su ba sahabbai bane ko ba haka ba kai in ka cire ma sayyidina ali bin abi talib da al-hasan da husayn cikin zuwa suka ga sahabbai suwa suka ga sahabbai as'alukum suwa ne ne باب سوئيك نعم اما موجه اقيدر مو صحابي كمرد الامام ابن حزم الاندلس يكي فرا يكي شوى يوم اورم سنر صحابينا دو متاكي ولاوكو سنة الصحابة على درجات ثلاثة سنة موضحة شارحة هذه السنة على الرأس والعين ta ce wa sunnatun mubayyina wa sunnatun mukhalifa sunnat sahabbai ta kasu gida uku akwai wadda takan zo ta ƙara faɗaɗa mana abin da ƙur'ani ke nufi akwai wanda takan zo muwafiqa ta dace da abin da Allah ke nufi ce akwai kuma wadda sunna ce ta sahabbai sai ta saba wa ƙur'ani da hadisi sai ce wannan ba za mu ɗauka ba ba za mu karɓe ta ba ko daga wa ta zo sai mu maida masa ma'at tarabbi wa tarahum mu nema masa gafara mu ce radiyallahu ta'ala anhu misali kamar sunnar abdullahi dan mas'ud ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadisi bai tabbata gare shi cewa idan aka zo tahiya ana dora hannu akan yatsa bane saboda idan yazo haka yake kunsa hannunsa biyu a kanin cinyin sa haka li'anna sunna lam tablughu saboda sunna bata kai gare shi ba ana bayyana masa wallahi sai koma zuwa ga sunnar manzon Allah sahabbai fa kenan in suka yi magana sai an dubi ainihin yaya saboda ba wani ake musu ba to ya aka yi kai ya kai dan uwa musulmi aka je aka ja ka ki kamar raƙumi da akala zuwa ga aƙidar da ke ɗaukan waɗanda ba ma sahabbai ba ka ba su matsayi da ya wuce na sahabbai ya wuce na wasu annabawa ma subhanaka hadha buhtanun azim lokacin ne to kun ƙara ko arba'in da biyar ko to alhamdulillah sannan kuma har yau sai kuma ya ci gaba da faɗa a cikin littafin sa dai wani littafi alhukumatul mai islamiyya shafi na na ce da ku na'am goma sha uku ta yi kila wanda ke wurin ka ya bambanta wannan an buga a kafa kaza kafa kaza ko kuma wato hukumomi ko kamfanonin buga littafi su bambanta amma wannan manganu suna ciki sai ci gaba da cewa wal a'immatu alladhina la natasawwaru fihim as-sahwa aw al-ghafla yau me zai hana mu kuwa ɗaukan waɗannan limamai namu irin wannan matsayi limaman da ba zai yi mu kaddara mu ma amince ko suna kuskure ko suna sahawo ko suna rafkana ba kuma ji magana nan kuwa manzo Allah bai rafkano a sallah ba wani sahabi ne ya tunatar da shi kun tuna hadisin afada bazul yadai akwai